Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 13 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa wasu 'yan Nijar sun koka kan tsananin zafi da ake fama da shi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. wallahi zafi kamar hana mutane ko ya da wani da abinci ta mun kashe godan gage mun ka lallabe na nan ba ka da ikon ka ta da rana nan Dowar haka so abu dole haka da kuna sai ne ciyar na ta zuwa da abinci kamar kowace ranar laraba za a ji shirin ciwon ya mace na aisha ma'azu bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan ramadan a kaina sai kuma sharhin jaridan Kamaru, amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da ɗari a wasu hare-hare a tsakiyar Najeriya. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce. a ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a bana da ake zargin 'yan bindiga masu ɗauke da muggan makamai suka kai da yake Allah wadi da abin da ya kira mu munanan kashe-kashe Buhari ya alkawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba za su samu tausayi ba ba za a gafarta musu ba ko ba za a basu tsira ba a cewar shugaban a cikin wata sanarwa hare-haren da aka kai ranar lahadi a jihar filato da kuma wani samame da masu garkuwa da mutane sa kai jirgin ƙasa a jihar Kaduna da ke makwabciyarta. Ya nuna yadda rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a yankunan arewa maso yamma da tsakiyar ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a Afirka. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya Talata, yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirya kisan ƙari dangi a Ukraine. yayin wata ziyara da ya kai jihar Aiwa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur. Shugaba Biden ya ce kudaden da kuke samu da damar ku ta cika ku da mai. Babu ɗaya daga cikinsu da ya kamata ya dogara kan ko wani mai mulkin kama karya ya yanke shawarar shiga yaƙi tare da yin kisan kiyashi a can wani ɓangaren duniya. Daga baya shugaban na Amurka ya kare matakin da ya ɗauka na bayyana matakin na Rasha a matsayin kisan kiyashi. yayin da yake zanta da manema labarai kafin ya hau jirgin ya koma gida. Biden ya ce na kira shi kisan kiyashi ne saboda ya ƙara fitowa fili, kuma a fili yake cewa Putin na ƙoƙarin kawar da ra'ayin samun dama zama ɗan ƙasar Ukraine, kuma shaidu suna ƙaruwa. Ya ƙara da cewa za mu bar lauyoyi su yanke hukunci a duniya ko ya cancanta ko a'a, amma ga alama haka yake gare ni, in ji shi. farautar mutumin da ya kai harin kan mai uwa da wabi da safiyar ranar talata a gundumar brooklyn ta birnin new york ya haɗu da tsaiko yayin da aka gano kyamarar ɗaukar hoto a tashar jirgin ƙasa na 36 street da ya kamata da ɗau hoton maharin ta lalace a cewar magajin birnin new york eric adam da misalin karfe 8:24 na safiyar jiya talata ne yayin da jirgin kasa ya isa wata tashar karkashin kasa a unguwar sunset park a brooklyn mutumin da yake sanye da karamar riga na masu aikin gine-gine wanda ya rufe huskansa da abin tare iska mai guba kafin ya fara buɗe wuta akan mutane da ke cikin jirgin da wasu da suke kusa da jirgin in ji kwamishiniyar 'yan sandan birnin new york kitchener sewell known explosive devices on our subway trains and this is not being investigated ta ce za mu iya tabbatarwa da mutane cewa babu wani abun fashewa a cikin jirgin kana ba za mu gudanar da binciken bincikenmu akan ta'addanci ba tukuna harbin kan mai uwa da wabin ya haifar da fargaba da tashin hankali a cikin jirgin wannan abu dai na faruwa ne a daidai lokacin da ake fama da yawa-yawan harbe-harbe a fadin birnin new york da kuma karuwar miyagun ayyuka a tashar jirgin kasa na karkashin kasa gwamnan jihar new york kathy hoko ta shawarci 'yan new york ne tana cewa asking individuals be very vigilant ku kasance a farke da kuma lura kati ta yi kira ga mutanen jihar new york baki daya da su taimaka ma 'yan birnin new york da jami'an tsaro wurin haɗa kai a kyamaci wannan ɗabi'ar harbe-harben mutane baba ya ko makeri sashen hausa da muryar amurka daga birnin new york kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko tsananin zafi da ake fama da shi a Nijar da ma iyakar kasar da arewacin Najeriya ya sa wasu 'yan Najeriya shiga garuruwan Nijar domin sayan kankara yayin da masana yanayi da likitoci ke kira da yin gargaɗi ga jama'a game da matsanancin zafi a wannan lokaci na azumin bana. Ga rahoton da wakilinmu Haruna Maman Bako ya aiko mana. matsanancin zafin da ake shatatawa ne yanzu haka a janguriyar Nijar da kashi bisa uku na faɗin kasar ke mamaye da hamada da ma arewacin tarayyar Najeriya da ke iyaka da janguriyar ta Nijar ta ƙara tsananta azumin wannan shekarar na bana inda jama'a ke ini a cikin lambuna suna bankawa su ruwa. To wanga zahi da muke ciki ne muna neman Ubangiji Allah ka mana sauƙin shi. Dan gaskiya wanga zahi in yan matsa gaskiya cuta mutane zai shi. gaskiya muna cikin yanayin zai yayi yawa sai dai mu roki Allah ubangiji shi kawo sauki Allah ubangiji kawo sauki wannan zai ni yanzu da gare na shigo gargana yi to ina ganin Allah ko zan hita da na sai karfe shidda yan Allah su yanzu an gaji an gaci ma nan da misalin karfe bi ta yi na har wurin zama ba ka samu wallahi zahi kamar ya hana mutane ko hita wurin mu da abinci sabon ka shigo dan gaje mun ka lallabe na nan ga ba ka da ikon ka ta da rana na. duk wani haka so abu dole haka da una sai mare ciyar nan hita zuwa da abinci kwararrun ma'aikatan duba yanayi na jamhuriyar Nijar kamar Malam Muhammad Lawali na Meteo birnin Kwani ya ce zafin da ke Celsius 44 a yau zai kara dannawa zuwa sama da haka a nan gaba. Nan dai kwanne ita ce dai a Nijar da yawan da muka yi kowa zahi da kai a awo dai. Mene ne yake kawo shi? Kuske kamar wanda kuka gani jiya dai kun dai kamar giragizai sun dan fara shigo muna nan. Don ku yanzu kenan nan kwanne tana bakin gabar kamar yanayin shigo damina. To ne ke kawo wannan zahi. Jiya arba'in da hudu gare mu. Zan zuwa kwana biyu duka za mu samu arba'in da hudu amma in daga ba za shi kai har zuwa arba'in da biyar insha. A bangaren 'yan Najeriya da ke wannan iyakar kowace sahiya ta Allah mar kekewa ne suke yi daga kasar su don kutsowa jamhuriyar Nijar domin sayan kankara saboda matsalar wutar lantarki a waɗansu garuruwa waɗanda jama'ar su suka ce sun mamanta da wutar ta lantarki a Najeriya. Sunana Suratu Usman saboda abin da ya samu ke shigowa muna neman galas babu Najeriya babu wuta gaba ɗaya lila da yankin ta gaba ɗaya babu wuta saboda wannan gwamnatin da muka samu gaskiya ba ta bamu huta ba da muke bukata kana da gwamnati kuma ba ta da tallafin da za ta yi maka ga shi gaba wajen kudu da are can abun da ya kudu duk suna da huta amma a cewa yankin nan lela da su gada duk babu huta a ce nan ne eh, za a yi mana wannan mata na da yake wannan sana'ar ta kankara a jamhuriyar Nijar a mafi yawan lamari kuma sun yi bayani game da irin yadda abin ke tafiya a halin yanzu sunana umma wallahi to azumi sai a hankali firigo da yanayin shi babu riba yanayin harkar huta huta ta ta dawo kawai dai sai a hankali suna na dai labrot amma dai gaskiya bana akwai matsalar huta gare mu kwarai tun daga las sai shi muna kwana biyu kwana uku ba mu hidda ba amma a marko muna kuɗin huta da yawa mu shi na dai an matsalar mu inda akwai huta ka akwai amfani sosai walla ana samu daidai gwamnati likitoci sun soma kira da magargadi ga masu azumin ramadan a jamhuriyar nijar musamman kafin zafi na musamman da ke kan jama'a bankawa jikin su ruwa sunana dr mantashu yanzu lokacin zahi kowa da ya sani da zahi ana zahi ana yawan zuwa kuma zuhan nan da ina yake hitowa a cikin jikin mutum na hake hitowa akwai nivo da yake kai gare shi na desideration kamar a ce ruwan jikin mutum suna nan ga hita ga kuma azumi ya gamu da zahi da azumi to mutum a takaice yana jin kishirwa kuma ga zahi yana nan ga da ruwa ma a cikin jikin shi amma babu wani matsala na kawatsa makanka ruwa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe uku da minti tara na dare. Yanzu dai gasar fili dauke da kashe na biyu na labaran duniya. sama da 'yan sudan ta kudu miliyan bakwai ne za su fuskanci matsalar karancin abinci a watan yuli saboda ambaliyar ruwa da fari da kuma fadace-fadace matsalar karancin abinci ta ta'azzara tun bara a wani rahoton haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin sudan ta kudu suka fitar rana asabar sun bayyana cewa ƙaruwar tashe-tashen hankula da makamai da rasa matsugunnai a cikin al'umma da sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa da fari sun taka rawa kimanin mutane dubu tamanin da bakwai a yankin gudanarwa na Faibo da wasu sassan jihohin Jongle da Lakes da wasu jihohi na iya fuskantar bala'in yunwa a watan Yuli. Kimanin mutane miliyan tara ne za su kasance ƙasa da mataki ɗaya kawai a matakin gaggawa a cewar wani bincike na bayanan tsarin kimar abinci. Sama da kashi biyu bisa uku na al'ummar ƙasar kusan mutane miliyan tara na buƙatar agajin jin kai in ji majalisar ɗinkin duniya daga ƙarshe wani rahoto na shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen amurka ya nuna damuwa game da ci gaba da cin zarafin bil'adama a rasha da china da iran da venezuela da masar da sauran ƙasashe masu mulkin kama karya da kuma tasirin da cutar coronavirus ta yi a kan ayyukan haƙƙin ɗan adam a duniya Takardun wannan rahoto na shekara-shekara ya kuma nuna damuwa game da danniya tsakanin ƙasa da ƙasa wanda gwamnatoci ke kaiwa kan iyakokin ƙasar don muzgunawa tsoratarwa ko kashe masu adawa. Jiya talata ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya bayyana rahoton. Blinken ya ci gaba da cewa koma baya na mutunta 'yancin ɗan adam ya ci gaba. Yana mai ba da misali da yakin da Rasha ke yi a kan Ukraine. da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na gaba. madalla yanzu kuma sai shirin ciwon ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace. Idan dai mai sauraro na biye da shirin a makon da ya gabata wani tattauna ne akan kalubalolin da suka dabaibai siyasar mata a Najeriya da kuma yadda za a warware su kuma mun karkare shirin a daidai sa'ilin da barista Sa'idu Sa'ad take cewa ni abin da yake bani mamaki musulunci da ya fara shigowa ma mace ya fara bawa yancin ta ana binne ta yace aka ce a daina binne ta zaka ga hadisai iri-iri wanda mace a ce aljanna ka tana karkashin kafar mahaifiyarka a ce in haifi 'ya'ya mata uku kai musu tarbiyya mai kyau ana maka albishir da aljanna duk banga inda aka yi wa namiji duk irin wannan gatan ba amma sai gashi mun samu kanmu al'ummar mu muna danna hakkin mace to ni gani nake canji yana hannun malaman mu su ɗauki shugabancin abin nan a fahimtar da al'umma al'umma yadda matsayin mace yake a cikin musulunci a yau za mu saurari karashin bayanan nata da hajiya halima abdullahi abubakar kuma za mu tashi ne akan bayanan barista sa'ida ai sauraro lafiya To kirana ga jam'iyyu musamman waɗannan manyan su ne a gaskiya inda dai da gaske suke ana neman a kawo gyara a ƙasar nan to fa ku kula da matsayin mata a jam'iyyunku. In dai siyasa da gaske ana yin ta ne saboda rayuwar bil'adama ba dai son zuciya na mutum ba kuma an yarda cewar matsalolin al'umma sun shafi mata kuma za a iya bi ta hanyar su a kawo gyara ya kamata a tsabtace siyasar yadda mace za ta iya yin ta cikin sauƙi ya kamata jam'iyyu ko da dokar an hana mu a ce muna da matsayi a yi nazari a ba mu matakai wanda za mu iya zantuwa za a ji muryoyinmu a cikin jam'iyyun ma kenan banda haka idan mace ta tsaya takara ni ban yarda da wai a ce kar ta biya kuɗin kaza ita ma ta biya amma a yi gaskiya kuma a rage masifa da rashin tsaro da fitinu da dabanci na siyasa saboda mu samu mu shiga dan yan siyasa nan su ne suke sponsorin din yara su ba su kwayoyi wanda za su haukatar da kayukansu a ba su kayan fada don su rinka rikita abubuwa to duk irin wani abubuwan mata suke son a cire kuma a rage wannan siyasa ta kuɗi za mu yi ta faɗa har sai Allah ya kai mu lokacin da za a ce da an daina gare ki hajiya jamila muna goyon bayan matan kuma matan sukan kawo mana sauyi da ci gaba mai kyau a cikin tafiyar siyasar mu a Najeriya saboda haka muna fata mata yan uwan mu su fito su tsaya su nemi kujeru mu ma in Allah ya yarda za mu fito za mu nema za a dama da mu za mu taka rawa ta musamman mu ba da gudunmuwa saboda saboda mu kawo sauyi a ƙasar mu da jihar mu da ci gaba saboda dalilin da ya sa ma na shiga siyasa kenan don mu ga yadda za mu fitar da jaki daga dima mu taimaki mata mu gina mata mu gina al'ummar mu mu gina ƙasar mu idan aka ba mu wannan dama to za mu kawo wannan sauyi ɗari bisa ɗari a cikin tafiyar mu ta mata. To a daidai sa'ilin da muke wannan hirar kuma wata kotu a babban birnin tarayyar Najeriya ta yanke hukunci akan wata karar da gamayyar kungiyoyin mata suka shigar wajen neman kotu ta kwato musu haƙƙinsu daga wurin gwamnatin najeriya akan ba su kaso 35 cikin 100 na madafun iko barista aisha ali tijjani tana daga cikin lauyoyin da suka wakilci kungiyoyin matan nigerian women trust fund sannan muna tare da farfesa hauwa muhammad mai noma daraktan sashen jinsi a jami'ar nasarawa ai sauraro lafiya yaya zancen ya kaya shi abin da ya kaya shi ne. karar da muka kai akan gwamnatin tarayya ba ta aiwatar da kaso 35 a cikin 100 na bawa mata madafin iko wanda aka fi sani da 35% affirmative action mu muna ganin ba a yi to sanda muka shigar da kara muka yi exchanging brief abin da ake nufi exchanging brief muka karbi tasu suka karbi tamu suka ga dalilin da ya sa muka kai gwamnatin tarayya kara a karkashin Anthony General na federation na ministry of justice ya turo council ɗinsa wanda a cikin abin da suka turo shine wannan abu da muke tunani ko muke kara a kai ba haka ba ne gwamnatin tarayya tana iya bakin kokarinta tana kula mata kuma tana damawa da su kuma tana sa su akan madafin iko sarko sai suka nuna mana cewa ga malis din matan da suke akan madafin iko kama daga duk wata minista mace duk wata md ta wata parastatal duk wata dg duk wata famsec da wasu mukamai wanda suke ya halatta a faffaɗe su mata suna yin a federal government amma kuma mu muna ganin bai isa ba ne da 35 a cikin 100 ai da ka haƙura ka bamu namu da ai ya fi sauƙi ko ai mu ma akwai irin gudunmawar da ya kamata mu baya ba mu ce ma za mu yi akan na wani ba a ban mu akan abubuwan da ya shafe mu yi to sai kasance alhamdulillahi mun je kotu ya fi sau goma alkali wani a ɗaga ƙara wani mu je a ce kaza bakin ciki da wahala ba wacce ba a sha ba amma Allah da ya yanke mana shi daga wata karfe sha biyu rana ya zauna ya faɗi judgment bukatunmu da muka nema da an biya mana na farko alkali ya yanke hukuncin cewa wannan magana da gwamnatin tarayya take tunanin cewa wai ta ɗabbaka na kaso 35 na madafin ikon gwamnati a ba mata ya ce duk sanda aka zo wannan magana ba haka ba ne gwamnatin tarayya da take za a cewa ta yi mai shari'a ya ce bai cika 35 ba kuma wannan za a nina ta na yayi ba daidai ba ne kuma ba halal ba ne kuma bai dace da kundin tsarin mulkin ma najeriya ba kuma wannan kuduri da ta ɗauka na kafewa na cewa yayi bai yi daidai ba abin da ake kira ya ce is unlawful is wrong non and void to the extent of inconsistency bi ma'ana ƙarya ne bai yiwu ba bai halatta ba kuma ya ci karo da kundin tsarin mulki kai wannan abu ma babu shi kuma in ma da shi lalatacce ne sannan ƙuduri na biyu alkali da muka nema ya ce kuma rashin aiwatarwar shi ma laifi ne haram ne bai dace ba bai yi daidai da kundin tsarin mulkin najeriya ba kuma shi kan shi kudirin ya saba da sashi na 42 da na 140 hudu da sashe na goma sha hudu a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya shine Constitution of 1999 as amended kuma ya yi sabani da sashe na sha tara a doka da ake cewa African Charter on Human and People's Right duk bai dace ba. Professor yaya wannan al'amari ya zo miki? A gaskiya yana cike da farin ciki kuma haka din ne ya kamata. saboda akwai abubuwa da dama da mata ba su samu dama a dama da su ba wai a ce wai ai ga naku in aka gama rabo a ce ka zo ka ɗauki naka ba kai ma kana son ka shiga cikin yadda ake tuka abinci ake gyara A kai ma ka ɗebi dai dan yadda kake so ka ci saboda a rage almubazzaranci to rashin a tuka da kai ɗin a yi duk abubuwan da ya kamata da zai gina jiki to amma wuraren da ake ɗaukan matakan yin haka babu mata a ciki sai a ɗauki wani mataki akan mace su ba san wace ce macen ba ba san yaya me take bukata me ya kamata a yi mata ba kuma ya zo ba a tafiya da shi yadda ya kamata kuma idan yawancin lokaci abin da mutane ba su gane ba shine duk hukuncin da aka yanke a kan mutum idan baya nan lokacin da aka yanke hukuncin ba zai ji daɗin aiwatar da abin ba zaka zo ka ce wai ka gama yin abu ne ka ce wani ka je ka yi a'a ba a yin haka idan kana son komai ya tafi daidai to ya kamata duk wanda kake so hukunci ta hau shi shi ma yana nan lokacin yadda za a yanke hukunci to sai ya zauna ya yi abin yadda ya kamata sai a samu sakamako mai kyau me kike gani zai biyo baya yanzu ai ban ga wani abu yana biyo baya bane daman kaya ne da ba naka ba aka ce sauke ka aji me abin tashin hankali to ai sai ka sauke ka aji in dai baka so tashin hankali ba ko kuma aka dada karanta maka abin da kake na rike wannan kaya fa da kake tunanin kana da iko akan sa ba baka da iko da shi duk sanda mai kaya zo a dauka a bashi kuma duk wani kuduri da mai kaya yayi akan kayansa karka kuma cewa kanzil kai ma kuma duk matakin da zaka dauka na hana mai kaya dauka kayansa an ce maka haramun kuma kar kai bari mu koma kan mata da yawa ana cewa mata su ne ba sa kaunar kansu to yanzu yaya kike gani tafiyar za ta kasance to ta ina ne a ina aka ga na faɗa sau nawa aka raba mu ai ba magana ba ma kaunar kanmu ba ne. ba ma kaunar kanmu muka haɗa kanmu muka je muka nemo wa kanmu wannan hukunci duk ba haka ba ne. maza suna faɗan wannan kalma ne don su kara kansu kaimi wajen ci gaba da dakile mata a duniya da kuma ci gaba da take mata haƙƙinsu amma ba wai wani mata ba sa son kansu ne su suke gaya wa kansu kuma ba haka ba ne su ci gaba da gaya kansu mu kuma muna nan muna ɗaukan mataki. mai sauraro duka-duka a nan za mu karkar shirin ciwon ya mace a yau amma idan allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya. da Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. zan fara shan yorin namu na wannan makon ne da jaridar afrik media allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wajen cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'addan na boko haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar najeriya jaridar lumisaje kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin kasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar kamaru wanda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayya kasar jamhuriyar kamaru duwara musa prince tone tone a yayin da ake bincikensa kan almundana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta maluna malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuka gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an ga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru the guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni ta kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar kamaru an yanzu haka masu su ɗauke da makamai suke ci gaba da kai har su kan al'ummar da basu je basu gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke ɗauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida muhammad awal garba yanzu kuma sai darussan ramadan a kaina Alhamdulillah wa salatu ala rasulullah. Ni ne Ahmed Alfayi Abdullah matashin yalwa insha Allah. Wato ina samun fa'ida cikin watan azumi na farko ina yawan samun karatun alkur'ani cikin watan azumi ko da ban iya na ko ba a wata ɗayan nan da ina kokarin sauke ko da sau ɗaya ko sau biyu. Baya ga shi kuma ina kiyayewa game da batun wurin kallon fina-finai wani tv dai kamar kan da dai jama'a kuka sani muna yawan kallon wasu fina-finai dai hakan ga duka wannan banda lokacin shi Salamu alaikum wa rahmatullahi wa suna sunana Abbas Hussein kuma shi nike zama eh, kusanci ga Allah na sanan kuma kiwon lafiya sanan kuma yana kara ma takawa eh, kana iya ciro game da yin mugun ayyuka shi azumi na yana hana ka da bari yin shiga wani su shigula na shani sabon Allah. Ah, assalamu alaikum ya jama'atu musulmi na musulma wa mumini na wal muminat. Sunana Yakubu Tahir. albarkar da ke cikin azumi mu gaskiya ba za mu yi kwatanta shi ba. Don wata ne mai rahama, wata ne mai albarka, wata ne mai ba bawa lafiya. da ciyayewa dukan ciyayewa ni na tabbatar da azumi tabbatacce ne da duka ababen da muke aikata wanda ba alheri a gare mu ba cikin azumi ya kamata do bawa ka zubar da wannan ka kama abin da ya zama na nagari abin da zai taimake ka rayuwanka duniya da ciyama a ga azumi daya yana ba mutum lafiya yana karama mutum imani yana, yana ciyayen mutum waɗansu ababa na sha'awa na mata ko na wani abin duniya azumi yana da wannan ababa. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da ɗari a wasu hare-hare a tsakiyar Najeriya. wasu 'yan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce a ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a bana da ake zargin 'yan bindiga masu ɗauke da muggan makamai suka kai da yake allah wadi da abin da ya kira mu munanan kashe-kashe buhari ya alkawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba za su samu tausayi ba ba za a gafarta musu ba ko ba za a basu tsira ba a cewar shugaban a cikin wata sanarwa shugaban amurka joe biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar rasha a jiya talata yana mai zargin shugaba vladimir putin da shirya kisan ƙari dangi a ukraine yayin wata ziyara da yake jihar iowa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur shugaba biden ya ce kuɗaɗen da kuke samu da damar ku ta cika motocinku da mai To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin Arewa a yau yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma salman abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc